وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون kuma Allah zai kubutar da waɗanda suka ji tsoron Ubangijinsu suka kamanta umarninsa suka nisanci hane-hanensa daga azaba ta hanyar shigar da su gidan rabautarsu shine aljanna wata azaba ba za ta same su ba kuma ba za su yi baƙin ciki ba dangane da abin da ya kubuce musu na rabo a duniya.